gidanka ba amma duk inda ka taho da mace kake iyalin ka ce to kuma mu za mu dauke ka da muhimmanci don a masallaci ma sahun ka da muhimmanci sahun gauraye da sahun tururai mm. da sahun kuma magidanta da ban su ki ba alikin ta da ba alikin ta fa za mu alikin ta iyalinka in Allah ya yarda ba za a yi kuka da mu ba abu na farko mun baka masauki mun kuma ba wa iyalan ka masauki a godiya na ciyar labai amma ka san ainihin isiri ne. ko ba gaskiya ba bai dace a ce mun da yan mutane ba in tafi wani da ban kwana ita kuma ba da ta kwana kai kai kai za ka gaya mana inda za ka zaba wasan bayan shugaban mulkin garin mun ka

madalla da wannan shawara kuma Allah ya baka wani bugu da kai mm. kaga wannan matar mm. kwaran kwaba dubu ta fi wannan matar ta uwar gidan mai fuska kamar yaɓe Allah ya baka wani ballanta na da kan nan san Allah ya yi ku ba ne ka fara aikin kirki kuma za ka fara na banza Allah ya kira mamari sai ka huda bangon Kau mana na har dawo a ikon Allah ikon gaske Allah ta dai alheri ne saboda annabi alherin ake gaske mutumin da yake ta nema Allah da shi lafiya ta nema alherin nake da ka irin ne assalamu alaikum alaikum salam da zuwa sai muka gida a ya mamma ya mamma ba ko dai haske amma ina shigowa sai kamar

zo ko ɗiriwa ya za ki biya nan da nan lafiya ina ne lafiya lau ina gajiya ya mutan gidan lafiya kalau kuna man kalau lafiya lau lafiya dama iya ce take zuwan karɓi ta ƙariya ta ɓariya wata irin taɓariya sai ta zuka karɓa taɓariya tun da safe tun da wani ikon Allah da da ita saboda rabo wata mai saboda rafa kika ce wata eh saboda raka ce kin zo karɓar taɓariya ko kin zo ganin mijina ki tsada kin zo ganin mijina dai kawai <laughs> ganin ka ganin ka dubu samodara ban jin yau ba samodara ba mai ba ba ai abin da ke to wallahi na ga ko ban ma ba ikon Allah an zama samari an yi tsari ikon Allah Allah iyan shi Allah ya hanzu ga ya biya nan shi za samu tutiya ku samu tutiya ga Allah kayanka haba don Allah da kai da kafa duk mallakar iyaye zo abin da nake so a gida ina san a yanzu babu wata ya da ake yayi a wannan lokaci wadda ta wuce ke din nan to mutane abin da ke dama to an yi ma da hajuwa ka san Allah ka san Allah zan yi ma baki wannan zai shiga kaman yaya zan yi ma ka ni ba kai ta ba kai ta rike jawo mai ba kai ba to kai ka dinga jawo mai dan a wani guri daga ofis daga ofis ake ta kama karfe ne daga lahira aka ka akwatin yalla bai lafiya haka kuke ta hmm. kai ina ruka da abin da muke yi hmm. ruka da abin da muke yi hmm, hakuri zau hakuri zau a barari da dani zance miki wallahi Allah zance wata uwa duniya cikin gari ku zo da za ku zance wallahi Allah ya muka zo gwanan kanin baban mu alkaci kuka zo Allah ya hakuri na ayyar hakuri wa ban da mutum wofi ana magana ka ka ka ka ka ka ka ne mutane kai musa annunka ne ka san da wa kake magana kaje hankali kai in kana zancen hakurin nan fa bata mani rai kake ba mu ba mu san hakuri ba ba kun yi laifi da yawa yalla hakuri za a yalla babu magana hakuri in kai hakuri kamar kana kana soka ka mani allura a kirji na ne laifi na farko kun zo kuna nan ko za ku mutane fata na biyu sannan kuma doka tana magana kun sa baki na uku kun yi ronge fati ronge fati hmm. dan bata uba mai ruwan barayi ko ku bari yoyi wa alaikum salam an kai dai da kai da kai da Allah ya kiyaye ana maka kuma akwai barayi da yawa me kuke a cikin tashin nan ban ke daɗe mhm. ai ni ne mai wannan gona to mun kama ma bala yi. ba nan dan gona ko da ba zai ba wannan yaro ranka da dan wana ne to dan mm. wana ne kuma kuruciya ce ke ah. na ba so ma yo kuruciya amma da dole shi mu ya gwam ko da dole shi ba gwam alaka ne to kai ke wato ai ina ganin ya zo da hujja mm. ni ma sai mun ka da. ko na roƙa gidan wata mata rakiya shi wani dumba ba an yi kamar rakiya rakiya ta wajen malamai da kafa wata ne da dabaru ka aji ne ko a da sun kai Allah ba dan ne zo barai yayi ne ka ce sai jan kai kamar kunja ke kuma ke ciya na magana kina kallon mutane ɗaya ɗaya ka a fuska kamar an ɗaure karar Allah bai ta Allah ji abin da nake cewa ba me kake bukata Allah ina da roƙon alfarma Allah kuma ya kai ba ku a fadda eh ina jinka ba ai Islam ne ai sai yake cewa ai sai ai Allah saka da ai san mu ne ai what ba forward march ba in gani tukuna na ga wani abu ne ai a sabina ai ku je dai ai wallahi mu je ta yayi ba ta ba to kana shi a warga da ba ba ba da ba da ba ba ba da ba ba ba in na zo gida ka zo in same ka idan ka san ta kake na gaskiya to mu je gidan ya kawo da abin da mutu wani waje Shi ne na jawo ni da ɗan ya'yana. Domin duba mun gani abin da kika ta shi a gida shine wanda mutum ya mallaka sauran duk kadarori da muka aika aka dawo da su wanda ya tata ne kafin Allah ya masa rasuwa kamar yadda kowa ya sani a garin nan ya rike garin nan ya mallaki wannan kujera da nake kai har tsawon shekara bakwai Allah ya kara masa amma bai dina da komai ba ya kun daga sata mm, ya nemi dukiyar talmali karamin hali ya yi handama da babace ƙananan ayyukan sa ni kuma da na hau mai na ga ya zama dole ne bincike hmm. da adalcin saboda haka duk abin da muka karba da gonaki da shanu da raƙuma da awakai da alfadarai duk wannan ya sace su ne a bitan mali Allah ya kara ma nasar kuma sun banda mata ta irin naki sai kanki ai baiwa ce inda ba da cikin kwanaki ba ke kanki kina cikin bital malam bai kamata ki zauna a gidansa ba ba kamata ki dawo wajen mai mulki a Allah Allah kara ma yawa ne ba ka gani wannan dukiyar marayu da ta marayu dan ya mutu shi ne za ku yi man haka eh, ku saboda Allah wannan ba marayu ne ka duba wato duk adalcin da mai gari ya biki gani ba kenan sai an yi magana ki ce marayu to ko yan ya ne ayyukan maraita kenan to yanzu a rike kuɗi to ni yanzu yaran suka girma ni mai zai ce mun baban su ya dumka sata ki ga musu haka Allah ya taimake ka ka mu wannan lamarin da kawai ya kinsa a da turai ne haka ba dan sa sai an sa wa anka kai daɗe wannan yaran kaɗan ya ka ta bakin hanya k'i ya karkaɗe ta faɗa nuna ba tabirin kunnansa kamar zo mu ana karanta masa wasiƙa bayan sati guda ke dawo za mu duba mu ga daga Najeriya ma mu muka su yi ku da zuwa ku da zuwa ai gaba ai gaba ai gaba ta ba ta da sababbin ma'aikata da aka turo nan garin, ku zo gare ka, Allah ka. Allah ya da Wannan takarda bayan gaisuwa mai yawa tare da fatan alheri. ta fito ne daga babban jami'in yan doka na ƙasa gaba daya a bayan haka dalilin aiko da wannan wasiƙa shi ne ginin kowa ne akwai rikice-rikice tsakanin makiyaya da masu gonaki Allah ya kara ma da fara don haka muka aiko su domin su jajjaga tsaro a wannan ƙasa kowane gari mun aika su kai ma ga naka kasa yadda alhamdulillah haka ne sa Allah ya kare wannan shi ne hankaka ni kuma ni ne kofar katakori ne a haka ba yasa ta ba a cikin da gani Thank you. kuma abin da ya tattara a nan gurin da dalilin zuwan ibrahim shine kan wannan zalunci da mai gari na mallai ke mana kowa ina sanar da irin wannan cin mutunci da zalunci da hawa kan haƙƙinmu da yake yi yasa da muka haɗu muke son mu tattauna kan wannan zalunci don ibrahim bayani kamar da shi ma kuma ya sani ya rubuta takarda zai kai gaba kan irin wannan zalunci ko ina ganin irin abin da aka dan kwana a garin nan assalamu alaikum ni dai kun san haifaffen wannan kawai Allah ne wa mahaifina taki daga nan ya koma binni kuma wanda na karatu a can irin na zamani wanda a lokacin da na karatu na kuna ganin uwa suna wasu abubuwa ne irin na eh, yahudawa masu hali irin na yan wuta wanda ba haka ba ne ni na san duk irin abubuwan da suke faruwa a garin nan dan haka na sa samari yan uwana mu jaru mu tattauna akan wannan matsala akan mu yanke hukunci akan wannan azzalimin da kadi na wannan ƙauye namu wanda na san in muka kiran iyayenmu da kakanninmu ba za su zo gurin nan ba da aka kaga babu ko ɗaya a cikin su saboda suna tsoron wannan da kashi na wannan gari namu ko ba haka ba yanzu ne nake son ku bani haɗin kai gashi duk abubuwan da yake faruwa na rubuta a nan domin na san hakika sarki da hakimi ba san abubuwan da suke faruwa a game da wannan da kashi na wannan gari ba inda sun san tabbas za su magani kan wannan yan shi ne nake so ku bani haɗin kai kowa zan ba shi takarda da biro ya sa hannu na cewar kun yadda wanda bai iya ba za mu samo ta hoda wanda zai zo ya dangwala na ke da cewa kun gamsu da abin da na gaya muku in Allah ya yarda Allah zai mana maganin wannan daga wata ina ganin kun amince amince na gode ta na gode abin da nake so yanzu mu cika da domin Allah ya biya mana bukatu amin amin amin ku halakacce Allah ka na banza azalin da makiri suna corona me ya kamata mu yi in ma kamun ne ga wanda ya zo zai kama amma ni ba ruwa na kai ba ka kike sai wa ni oh shine gaba da ni shine gaba da ni ga wurin nan ka dora mai da kana da Allah ka haka abin ka da kai hakuri ba mu ba kawa ba a mu wallahi ba mu ba kawa ba wallahi da haba da Allah la inda zai daga yau billahi inda zai kada kai ai da haka kuma ga mun ma ka mun ne ga wanda ya zo kama a a wata bane ga kai ka zo kama dole kuma wani ba zo ko ban wai da ni na zo kama ba ka da ido a bai to bi no no no Allah da Allah da Allah da Allah ku ya ku dan Allah da Allah ku ya ku ya ku dan Allah yanzu to abinda kun biyo mu a gurin da muke wasa hmm. kayan mu sai kun biya mu dan al'uka bar mana da kudin mu kuma da kudin mu dai ka ga na ka na mu da naira 20 din nan wallahi ta mun jira ne ku zan saba kudin jikin ku kawai ka ka ka ka wallahi wallahi wallahi billahi azim mun jin da yan ban da wannan naira 20 din ban da ku wallahi shine ma ke da naira 40 biya kudin wata ba da gobin nan da kuka ba su rubu kudin gari da abin can Allah to bai hago ne wurin karbo bai hago ne wannan na bari ne to wannan kura in ba za mu sake ba da annabi ku taimaka ba ranar kura dan Allah da annabi ku yawo dan Allah ku ka wannan wanda ana da kana haba haba da Allah haba wannan sai an goyo ne ba ku ka ba ku ka ji ba ku da ku da ku wannan sai ku ba ku koma ai ba ba ta gari to wajen da ni ba ba ka san mu da shi ba ha ba ka yi ta to da mun gwada ni ba ka ko ko ka da ka hudu Aba ina eh, wannan kwalliya da ka ci haka. Kuma gaskiya kamata mu je bin na ɗauke mu hoto ko? Aba dai. Hoto? Aba dai. Sai wata sau da ake wallahi kallon. in karka cikin mai ƙara ce mai shigo ba na ba ba ni na faɗa miki ba kin manta abin da gogo ta gaya miki a ƙasar gidan mu to ran gogo ta faɗa kai ma dole ne ka gaya mu to shi kenan ya wuce ko da kyauta mata me ma'anar samudara ina ni ban gane ba samudara da <laughs> wani gaya miki ki san ko ne samudara wata katuwar bishiya ce ne sanyin tsaya ita ce samudara Thank you. ne samodara. Ke Ke Ke mu je nuna miki samodara. do ba do ba, illa do bi kuya zan jure ba batun wani ina mai kyan baki da ni duba duba samodara ya dubi dona samodara duduwaren sako ida ke ba sako sanani ko ko. kice na yi roko kar zumar nan mai kyau gidan zubo mini sha in yau samo dara ta cike gungu ne koko ba sha ba ne kar ka dan ne yau hure ke zuban ne in kwakin ce a'a in ka fitan ne in haka kaina na da marmara kowa ta baki zanabi shi a ɗaki in buge shi da kulki dan ya san matsayin shi kin ga koran waye baro ana zai sha duka da kokara